والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar alhamis a yau sha uku ga watan ramadan hijira dubu daya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 mun ji yadda waɗannan mutane suke jayayya da abin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi har ma suka sifata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa yana tare da hauka mun ji yadda suke jayayya cewa me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a saukan mai da mala'iku ya zama yana tafiya tare da mala'iku suna gasgata abin da yake faɗa shine Allah madaukakin sarki anan yake cewa walau fatahna alaihim baban minas sama'i da a ce za mu bude musu wata kofa daga sama zallu fihi ya'rujun su zama su wayi gari ko kuma ka ce su zama suna hawa cikin wannan kofar suna shiga suna hawa suna sauka laqalu da sun ce inna ma sukkirat absaruna kada ya rufe mana idanu ne an mana ma'ana saddabaru ne da haka kurin canza mana akai amma ba gaskiya ba ne balla hannu mashurun da sun ce mu mutane ne da aka yi mana sihiri wannan aya ko a waɗannan ayoyi guda biyu ubangiji allah maɗaukakin sarki yana so ya gwada mana girman kan waɗannan mutane da jayayyarsu da ƙin su ga gaskiya ba wai suna cewa a saukar da mala'iku ba to ko da ba ma mala'ikun aka saukar ba walau fatahna alaihim baban minas sama Allah ce da za mu buɗe musu ƙofa daga sama fa zallu a lafazin zalla a anan shine abinda mutum ya aikata da rana ido na ganin ido ma'ana su zama tun da gari ya waye har zuwa yamma su kasance fihi ya arujuna suna hawa suna sauka ana ya zama sun hau sun sako ko kuma sun hau sama sun ga mala'iku da idanuwansu duk a nuna musu cewa abinda manzan Allah ya zo da shi gaskiya ne don haka sama za ta bude za ku hau ku je ku ga waɗannan mala'iku ɗin to Allah ya ce laƙalu da za su ce duk da hakan za su ce inna ma sukkirat absaruna idanuwan mu rufe mana akai kurin kamar wanda yayi maye ne yake ganin abu kuma alhali abun ba haka yake ba ko kuma abu saruna ma'ana an dode mana idanun ne da sihiri sihiri aka yi mana wannan ba gaskiya bane haka za su faɗa don tsabar jayayya don tsabar girman kai da kin gaskiya wasu malaman tafsiri suka ce walau fatahna alaihim baban minas sama da mun bude musu kofa daga sama fa zallu fihi arjun aka wayi gari mala'iku suna hawa su kuma mutanen na ganin su ma'ana wannan fassara ta biyu ya zama su mala'ikun ne suke hawa ba wai 'yan adam ɗin ba ne ba mutanen ba suke hawa Fasara ta biyu kenan da zai zama mala'ikun suna hawa suna sauka su kuma suna gani laƙalu da sun ce inna ma sukirat absaruna an rufe mana idanuwa ne an rudar da idanuwan mu ne an bugar da idanuwan mu ne balla hadu mashurun da sun ce mu mutane ne da aka yi wa sihiri kaga koda a wannan fasara dai ana nuna yadda suke da jayayya da gaskiya yadda ba ba za su karbi gaskiya ba da haka mutane ne masu taurin kai da kin gaskiya sai Allah ya ce wa laqad ja'alna wa laqad ja'alna fis samaa'i burujaw wa zayyanaha lin nadhirin وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين الله يشي ولقد جعلنا في السماء بروجا yanzu ubangiji Allah maɗaukakin sarki zai faɗi wasu daga cikin ayoyi halittu abubuwa da Allah ya samar wanda suke nuna cancantar Allah da bauta kuma suke daɗa tabbatar da kaɗaitar Allah da waɗannan ayyuka ɗin walaƙad ja'alna fi sama'i burujan Allah ya ce mun sanya a cikin sama mun sanya taurari a nan burujan wasu fassara da kawaki manya-manyan taurari mun sanya su a cikin sama wasu fassara burujan da cewa mun sanya hanyoyi ko kuma kusur ma'ana manya-manyan gine-gine suka ce shine ma'anar buruj aina ma ta takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada suka ce buruj ana ana nufin manya-manyan ma'ana gine-gine da za ma'ana mun sanya a san manya-manyan gine-gine sai zama ana nufin waɗannan hanyoyi da taurari suke ciki amma dai wasu kamar imam mujahid kamar yadda imam tabari ya fitar da sanadi mai inganci daga mujahid yana cewa wa laqad ja'alna fis sama'i burujan yace ai bi ma'ana mun sanya taurari a sama kawakib mukan fassara kawakib da taurari da cewa idan ka koma larabci za ga akwai annujum akwai alkawakib wanda kuma kowanne daban yake to amma da Hausa mukan fassara shi duka da taurari ubangiji ce mun sanya su a sama wa ha mun kawata sama din na ga mai kallo ga duk wanda zai duba zai ga mun kawata ta Sheikh Muhammadu Aminu Shankiti rahimahullahu ta'ala ya ce da Allah ya ce wa zayyanna halin naziri ya ce a nan Allah ya bayyana cewa ya kawata sama ga masu kallo to a wani gurin sai Allah ya gaya mana da me ya kawata sama ya ce walaƙari zayyana sama a duniya bi masabiha ubangiji ya ce mun kawata sama ta duniya kun ga ashe anan da Allah ya ce wa zayyana ha ana nufin wannan sama da muke gani Allah ya kawata ta linnaziri daga masu kallo da me Allah ya kawata ta bi masabiha masabih ana ana nufin taurari masu yin haske Allah ya ce inna zayyana sama'a sama'a duniya bi zinatin kawakib inna zayyana sama'a duniya bi zinati lil kawakib kun ga wannan aya ma ta nuna da abin da aka kawata sama din domin waɗannan taurari ado ne ga sama shi yasa duk da za a yi aka yi ma'ana ba su fito ba sai ga sama din ta yi amma in suka fito gan su ko ina ga sanan sai ga sama ta yi kyau musamman in ta washe kana kwance a tsakar gida kaɗa kan kalli sama ga wata ga taurari ko ina gwanin ban sha'awa to Allah ya sanya zama ado ga sama sannan bayan ado din kuma alamu ne wanda da su matafiya suke gane inda suke bi musamman a cikin sahara sukan yi amfani da taurari don su gane gaba suke yi ko yamma ko kudu ko arewa wannan ma yana cikin amfanin waɗannan taurari a sama sannan yana cikin amfanin su allah maɗaukakin sarki ya keɓance wasu daga ciki ana jefan ma'ana waɗanda suke ƙoƙarin hawa sama don su jiwo abin da ake gudanarwa a sama na shaidanu da aljanu sai wannan tauraron waɗanda Allah ya samar dan wannan aikin sai a jefe su da shi shi ne Allah anan yake cewa hafiznaha min kiyaye ita sama din min kulli shaitanin daga dukkan wani shaitani rajim jefaffe anan ubangiji ya kiyaye sama daga shaitani jefaffe domin yadda abin yake kamar yadda ya inganta cikin hadisi wanda imamul bukhari da waninsa daga cikin malaman hadisi suka fitar daga abu huraira allah ya kara masa yarda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza qada allahu al'amra fi sama idza qada allahu al'amra fi sama idan allah ya yanke wani hukunci a sama zarabatil mala'ikatu bi hatiha sai mala'iku su buga fikafikansu khuda'anan liqaulihi dan kaskantar da kai ga maganar allah kal silsilati ala safwan sai ka ji karan fikafikan za a ji su kamar ana buga karfi akan falalan dutse qala aliyu mai riwaya ce ma'ana safwan yunafizuhum zalik fa idza fuzza an qulubihim idan mala'ikun aka yaye musu wannan tsoron ya tafi qalu sai su ce ma za qala rabbukum sai sashen su cewa sashe mai Allah ya faɗa tunda wannan ƙaran da za su ji alamar cewa ubangiji yayi magana kenan qalu lillazi qala sai su ce ai sai wanda aka gaya wa din sai ya ce alhaq Allah ya faɗi gaskiya wa huwal aliyul kabir shine madaukaki shine mai girma to wannan abin da Allah zai hukunta din wajen gudanar da shi fayasma'uha mustasriqu asam sam sai masu satar ji waɗannan shaidanu sai su jiyo wani abu daga cikin wannan abin ɗaya dama yana hawa kan ɗaya suna hawa ɗaya kan ɗaya haka suke yi har su je sama wannan ta duniya don satar jin abin da yake gudana to irin wannan maganganun sai su jiyo wani abu farubba ma adraka shihabul mustami'a ta yi wannan tauraro wanda Allah ya kiyaye sama da shi sai ya zo ya samu wannan mai jin magana ɗin kabla an yar mai biha ila sahibihi gabanin ya gaya na kasan shi na saman ya jiyo ta yi gabanin ya gaya na kasa da shi sai wannan tauraro ya jefe shi fa yuhriquhu sai ya ƙona shi sai zan bai isar da kalmar ga wanda yake kasa da shi ba wa rubba ma lam yudriku ta yi wannan tauraron ba zai same shi ba hatta yarmiya biha ila allazi yalihi har sai ya je ho magana zuwa ga wanda yake na kasa da shi ila allazi huwa asfal min har shi kuma ya je ta zuwa ga wanda yake can kasa hatta yulquha ila al-ard har su je ta ga bayan kasa sai ta zo bayan kasa fatulqa ala famis sahir sai su jefa ta ga bakin mai sihiri ga bakin boka wanda yake mu'amala da su sai ce ai kaza zai faru ai nan da sati ɗaya za a samu girgizar ƙasa a guri kaza ko nan da sati ɗaya za a samu mamakon ruwa a guri kaza ko nan da sati ɗaya za a yi kaza a guri kaza ko matar wane za ta haihu ko nan da sati ɗaya wane zai samu kaza irin wannan abin da suka jiyo sai su jefa wa boka fa yakzibu ma'aha mi'ata kaziba shi kuma sai ya haɗa ta da ƙarya ɗari da haka sai ya faɗa fa yusaddaq sai a gazgata shi da haka idan ya faɗa duk lokacin da ya faɗa bai faru ba sai ce alam ya na sai a ce fa ya na sai mutane su dinga cewa alam ya na yau ma kaza wa kaza ya kunu kaza wa kaza fa wajajna hu haƙƙa sai mutane su ce a ah, wannan bokan ba shi bane lokaci kaza ya ce mana za a yi kaza kuma kazan ya faru sai su ɗauki wannan gaskiyar ƙwaya ɗaya sai su manta da ƙaryar da ya guda ɗari shi sa duk inda boka yake makaryaci ne ko a ina yake ko makaryaci ne ko da a cikin garin makka yake inda yana bokanci makaryaci ne kuma karyar shi ta fi abin da zai faɗa daidai zai iya yin gaskiya ɗaya ya karya goma to amma saboda kifewar wanda yake zuwa gurin shi saboda yadda yadda Allah ya ɓatar da shi ba zai gane wannan karyar ba gaskiya zai ta kallo da haka da ya zo sai ce a ai kaza bai faru ba sai ce to laifinka ne kai ne kai kaza ko kaza ne sai ya yi wata dabara shi kenan shi kuma sai yadda ya ce ai kaza da na faɗa ai kaga ya faru to wannan masu wannan satar jin to ne Allah ce wa hafiznaha min kiyaye sama min kulli shaytanin mari rajim daga dukkan wani shaydani wanda yake rajim jefaffe a wani gurin Allah ce faman yastami il'ana yajid lahu shihaban rasada duk wanda yau zai je sama dan jin sauraron wani abu to zai samu tauraro da yake jiran shi wanda yake dauke da wuta wanda za a jefe shi ya kone kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aljanu da shaidanu sun saba suna yin wannan dab da aiko manzan Allah sai aka rufe sama din aka ƙara yawan gadi shine suka ce wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba suka ce mun faje sama mun tara an cika ta ko ina an cika ta da masu gadi alamar a kona abin da zai faru wa anna la nadri a urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ba mu sani ba sharri ne zai faru a bayan kasa ko ko ubangijin su yayi nufin shari'a gare su kai ne ka saba zuwa guri sai ka zo ka tarar da gurin an cika shi da jami'an tsaro gaba da baya ciki da waje kaga dole zaka yi tunanin lallai akwai wani abu dalilin wannan sai suka yadu bayan kasa sai suka ce abin da za a yi mu kewaya mu gani me yake faruwa ne shine lokacin an riga an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin suna kewayawa sai suka je suka samu manzon Allah a wadin nakhla a wani guri da ake kira wadin nakhla yana karatun alkur'ani suna zuwa sai suka ce ku shiru wa sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin waɗannan da suka suka ji karatu suka ce wannan abin da ake karantawa dalilin shi aka kare sama saboda kada a bar kofa ma a dinga ɗauko su maganganu ana cakuɗa mutane sai zama alkur'ani ɗin kurin daga manzan Allah zai fito ba wanda zai iya zuwa da wata kalma ma'ana da wata aya a cikin ko wata jimla ta alkur'ani manzan Allah ne zai zo da shi daga wajen Allah shine sai Allah ya ce min kiyaye sama min kulli shaitanin rajim illa man istaraqa sam'a sai ga wanda ya satar ji wanda ya kokari ya yi satar ji Allah maɗaukakin sarki ce fa'at ba'ahu shihabun mubin sai tauraro mai zafi shihab tauraro ne amma mai ɗauke da wuta sai ya same shi mubin wanda yake mabayyani a wani gurin Allah ce innahum anis sam'i lama'azuluna su waɗannan masu je an kawar da su daga jin abin da suke ji da haka yanzu ba za su iya jin komai ba to ne wancan hadisi ya zo ya ƙara fassara mana wannan aya ɗin a wani hadisi da Imam Bukhari har wayo ya rawaito daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce innal mala'ika haƙiƙa mala'iku tanzilu fil anan suna sauka cikin hadari shine as-sahab fatazkura al-amra udiya fi sama sai su ambaci wani lamarin da aka yanke a sama fatastariqu shayatinu sam'a sai shaidanu su yi satar ji fatasma'uhu fatuhihi ila al sai ta ji wannan maganar sai zo su gaya wa sai su kera wa bokaye a cikin kunnuwansu fa yakzibuna minha mi'ata kizba sai su hada ƙarya guda ɗari min indi anfusihim daga kawunansu shine wani sa'in za ga boka zai faɗa abu sai ga ya kasance wani sa'in kuma da bokan da aljanun dukansu sun haɗa kai ne suna cutar ɗan adam dama in ka ga dai aljani yana mu'amala da boka to ba aljanin kirki ba ne shi aljani na Allah aljani mumini aljani bawan Allah baya hada kai da bokaye baya harkar bokaye kamar mutum ne mumini mutumin kwari ka gaba zuwa gurin boka duk wanda gani a gurin boka ya kauce hanya ko da yana kan hanya to a ranar da ya kauce shi kuma abin da Allah yi in Allah ya nufi shi da shari'a ya dawo in Allah bai nufi da shari'a ba kuma shikenan ya kauce to da haka su ma aljanin ana samun irin waɗannan to wasu aljanin su suke iza dan adam din su za su izo shi tun daga gida su ce ka je gurin malam wane mana su raya masa don manzo Allah ce inna shaytana yajri min ibn adam majarad dam shedan yana gudana jikin dan adam yadda jini yake gudana haka zai biya iya yana kewayawa sai ya saka mutum abin da ba daidai ba to yayin da mutum ya fito zai je gurin boka shi kuma aljanin zai iya zuwa ya ba boka labarin duk mutumin gaba ɗaya ko kuma ba ya zama a'a aljanin yana dako yana kan hanyar gidan bokan yana yana yana dako da ya ga wani ya nufo gurin to zai zo ga aboka ga wannan nan ya zo wannan na anguwa kaza yake yana da mata biyu yana da kaza yana da kaza yana da kaza sai ya faɗi wasu abuwa kana zuwa gurin boka yana yin sallama kafin ya magana boka ya ce ai na san ka ba anguwa kaza kake ba ya ce kwarai kuwa ce ba matan ka bebe ce kaurai ala gafata mala wai boka ne ala gafata mala sai dan gaigaya masa wasu abuwa shikenan daga nan ya gama da shi sai sai ya rike baki nan ku harka ce ta aljani kun san shi aljani yana da kudura ba irin tamu ba ni yanzu ba zan iya tafiya daga inda na taho yanzu dole sai na hau mota sai na bi ta guri kaza shi ko aljani wani kafin kifta da bismillah ya je kuma zai je abin da yake wannan da haka lokacin da da wannan ya fito da gida zai nemo gurin boka aljani ya bayanci boka zai zo gurin boka sai zo ba aljani labari sai zo ba boka labari kuma da zai iya ɗaya garin nan cikin lokaci kankani ya san layin suwancin ya san gidan suwancin ya san gidan suwancin kai ne ba lallai ka sani ba to balantana kuma aljanin da ya daɗe a garin kaga ai zai san komai ko kai yanzu da ka daɗe a garin nan ai guri ɗaya ne za a gaya ma baka sani ba to balantana kuma aljanin da yake yawo ba ganin shi ake yi ba to daga nan shi kenan sai ya ga boka shi yasa wanda ya san me yake yi baya ruɗuwa dan boka yi wani abun mamaki dan boka ka zo da wani an baki ba zai ruɗe ka ba dan harka ce ta aljani to amma wanda bai sani ba sai ya rudu amma ga wanda ya san menene ya hulɗar take wannan ba zai rudar da shi ba ya san cewa harka ce ta aljani harka ce ta ƙarya aljani ba abin da ba zai iya yi ba ma'ana irin wannan su kuma dama aljanin abin da suke so su batar da dan adam sai su ce ai musu yanka kaga maimakon kai yanka dan Allah sai kai yanka dan wani nan daga nan ya karkatar da mutum wani kuma ya ce a dinga mai sujjada kullum kafin rana ta faɗi boka ya mai sujjada ko irin waɗannan akwai wanda ya taɓa samun wani ya ce kana son kaza da kaza da kaza to zan maka amma za mu tafi da kai dab da rana za ta faɗi za mu je bayan gari za ka yi sujjada kaga wannan aikin aljani ne boka ne ya sanya shi ma'ana boka aljani ne ba boka umarni ka zo da mutumin ya yi sujjada a lokacin da rana za ta faɗi sai in biya mai bukata domin lokacin an sanya shi ya kabirce wa Allah da ka mu daina ruduwa musamman mata ku daina ruduwa da cewa a boka ce a yanka a yi sadaka duk suna cewa ne don a yi baddabami don in ba a yi sadakan nan ba yanzu wata duk irin addu'a da za ka yi in ba in baka ce yi sadaka ba gani take addu'a ba za ta karɓu ba amma da ta ji an ce ta sai kuli kuli ko ta sai waina in an ɗan ƙara matsa ce ta yi gumba dan ana ganin wai gumba wani abu ne da yake yana kusa da lahira lahira amma ba za su ce a yi sadaka a yi da nama ba irin a ce a sai kaji a raba makota kowa a bashi dakwalwar za guda daidai in aka ce a ba da gumba sai an fi ganin abin ya fi zama daidai in naman ne aka yanka kuma za su yi amfani da jinin su sha da haka sai mutum ba za ka yi mamaki ba don cewa wannan harka harka ce duka ta saddabaru gashi yanzu ma muna gani ta yadda 'yan damfara suke amfani da waya a damfari mutum to irin wannan aka yi mutumin da bai da aƙida kuma baya tare da malamai kuma baya karatu kai da ka ji an kira ka ga waya aljani ne eh ni aljani ne kai ne kai kake a guri to ka kai kaza da ka san me kake zaka ce bana bukatar taimakon ga Allah nake nema tun daga nan zaka yanke magana wani yana gaya min wani wani wani ya kira shi a waya ya ce kai ne wane ya ce eh ni ne wane ya ce rana kaza ka yi sallah a masallaci kaza ce gaskiya ne ya ce to a ranar da ka fito ka ba wani tsoho sadaka ya ce gaskiya ne ya ce to ni ne wannan tsohon aljani ne ni amma kuma zan taimaka maka tun da kana da kirki ce to na gode to ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ya dan fara bin shi da ƙarshe sai ya bayyanci abin kurin ma'ana ko wannan ne ake so a yi mai an fara ya ɗau kaza ya kai guri kaza to daga nan sai yanke alakar to in aka samu wanda bai da karatu bai san me yake yi ba sai ta bibiya dan ko wani ne gaba daya ya tsaya ya gama karanta mutum ya tunda irin waɗannan yan damfara karanta mutane suke kamar masu tallace tallacen magunguna ne a cikin kasuwanni da me suna karanta yanayin mutane gaba daya yanzu sun zo nan ba muna zaune nan gindin masallaci da mai ba akwai tallar da za su yi mana duk sai mun siya kana ganin kawaye amma da ya kalle ka yayi yayi wasu maganganu sai ga ka dauko ka mika idan ya je kuma ya samu bilani misali a zaune ya san tallar da zai musu in ya je ya samu waɗanda a suke 'yan duniya ko gayu aka samu gayu a zaune a tsuke to ya san irin tallar da zai mu saya saboda yau da gobe ce take sa ya gane kowane mutum ga abin da zaka ja hankalin shi da shi ga kalmar da in ka faɗa zai gane hatta kalmomin ma da ake amfani duka yau da gobe suna ganewa da an faɗi kalmomin akwai wani malamin hausa da ya yi rubutu kan hausa a gurin rukunin mutane misali ya ce hausa ran izala ya ce in kaji ana aƙida to yan izala ne su ne masu yawan magana aƙida in kaji ana magana shehu ko ana maganar kutubi ah, ko ana ya ce yan ɗariƙa haka ya fitar da hausar mutane kana karanta za ga kowane mutane da irin kalmomin da suke amfani da shi in kaje yanzu tasha kalmomin da suke amfani da shi daban in kaje yanzu kasuwa rukuni rukuni in kaje gurin kasuwar kaza gurin kasuwar kaza kowace kasuwa kuma kowane ne akwai kalmomin da suke amfani da shi to haka nan waɗannan suke gane to haka nan waɗannan ma bokayen su ma suna karantar mutane su gane kowa inda ya sa gaba da haka nan ubangiji Allah madaukakin sarki ya gwada mana ya kare sama daga dukkan wani shedan jefaffe wanda Allah ya jefi wannan ya nuna kenan shedanin da suke wannan ba shedanu bane na kirki ba aljanu bane na kirki masu wannan satar jin shi yasa ana kasibata su da rajim illa man istaraqa sam'a Allah ce fa atba'ahu shihabun mubin sai tauraro mabayyani ya be shi ma'ana ubangiji madaukakin sarki ya dirkake shi ba zai ji abin da yake so ya ji ba sai Allah ya ce me والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين نعم وبنجي والأرض قساكما مددناها من شمفداتا من سنياتا أشمفدي ونينا كمالر إيكم وبنجي ga yadda ya gina sama ga kuma yadda ya sanya ƙasa kuma wannan ma wata ni'ima ce sai Allah yake cewa wa alqaina fiha rawasiya mun jefa a bayan ƙasa din mun sanya rawasiya turaku ma'ana duwatsu waɗanda suka rike wannan ƙasa din dan kada ma'ana ta girgije Allah ya kafe ta da duwatsu ke sa wani gurin Allah ce wal arda farashnaha fa ni'mal mahiduna ƙasa mun shimfida ta madalla da masu shimfida sai Allah ya ce wa ambatna fiha muka kuma tsirar daga cikin ta min kulli shay'in daga dukkan komai mauzun aunanne sananne wanda yake an auna an san adadin abin da aka saukar ma'ana muqaddarun ma'lum wani abin da aka kaddara sananne kamar yadda wasu malamai suka fassara wasu ka ce mauzun ya'ani maqsub abin da an riga an raba an san kowane abu guri kaza kaza za a bashi guri kaza kaza za a bashi har wasu suna cewa hatta ruwan da ake saukarwa a kowace shekara ɗaya ne haka wasu suka faɗa suka ce sai dai me. akan raba ne a shekarar nan za a yi wa najeriya ruwa adadi kaza yanki kaza za a yi adadi kaza to wani yanki zai iya samu da yawa wata shekara kuma ya samu kaɗan to ko dai ma ina aka je aka dawo dai Allah ya ce wa na fi min kulli in mawzun duk abin da gani a lissafe yake a kididdige, ubangiji ya san shi ba wani abin da Allah bai san shi ba da haka komai a kididdige yake Allah ya saukar da shi mawzun yana aune sannan Allah ya ce wa ja'alna lakum fiha ma'ayish muka sanya muku ababen rayuwa a cikinta ita a bayan ƙasa ɗin na abubuwan ci da abubuwan sha da abubuwan da za ku rayu da su su ne ma'ayish abubuwan da za mu ci da za mu sha da za mu rayu Allah ya sanya mana a bayan ƙasa yanzu abin da rayuwa take bukata akwai shi a bayan ƙasa nau'ikan abinci kala kala wani abincin ma har ka mutu ba za ka san shi ba abin sha gashi nan shi ma kala kala kullum ƙara fitowa yake yi a ɗebi kayan marmari ai abin sha sannan banda ruwa shi ma ruwan kuma ga shi nan ubangiji ya samar da shi iri iri wani ruwan ya fi na wani gurin daɗi sai ka je ka ce wannan ruwan yana da daɗi wani kuma ya sha ka ce wannan bai kai na can daɗi ba Allah ya samar da duk abin da za mu rayu a bayan ƙasa sannan ga iska Allah ya huri tana kaɗawa kowa yana shaƙa ita ma kuma aka ba mu irin wanda ta dace da mu domin akwai gurin da idan ka je zira za ka yi sama kai sama sosai ka fita daga inda yake da oxygen shikenan kenan sai ga iskar da zaka shaka in baka to da ita da nan ba sai mutum ba zai rayu ba to da haka Allah ya ce wa ja'alna lakum fiha ma'aish sai Allah ya ce wa man lastum lahu bi muka sanya muku ma wanda ba ku ne kuke azurta shi ba ma'ana arzikin shi ba hannun ku yake ba malaman tafsiri suna ce ana nufin dabbobi wanda muke ci da wanda muke ɗora wa kaya kaga waɗannan arzikin sa hannun Allah yake wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha wasu ka ce da bayi ma'ana muka azurta ku da bayi da ƴaƴa hatta arzikin arzikinsu a gurin Allah yake yi ne yake azurta su Allah ya baka ƴaƴan kai kana kai sababi ne ta hannunka abin yake shigowa isa gare su amma ai Allah ne yake azurta su Allah da ya baka su sai yake hore maka hanyar da zaka kawo to duk wannan Allah ya baku ni'ima ce da ya cancanta ku kalla kuma ku gode wa Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin abin da Allah yake so ta hanyar barin abin da Allah baya so sai Allah ya ci gaba da cewa wa in min shay'in wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum wa in min shay'in Allah ce babu wani abu babu wani dukkan komai da ka sani illa indana khaza'inuhu face taskar wannan abun tana wajen mu babu wani abin da taska shi ba a wajen Allah madaukakin sarki take ba taskar wannan abin tana wajen Allah maɗaukakin sarki shine ma'ana yake taskake da wannan abin in ya ga dama ya bayar da yawa in ya ga dama ya bayar kaɗan in ya ga dama ya buɗa wani in ya ga dama ya kuntata wani yadda Allah ya ga dama haka yake yi bisa hikima da adalci da haka wa in min shay'in illa indana khaza'iluhu sai Allah ya ce wa ma nunazziluhu ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma'lum sai da wani gwargwado sananne ma'ana yanzu su can ba suna ci a saukar da mala'iku ba to komai ma a hannun Allah yake kuma komai Allah yana saukar da shi bi kadarin ma'lum da wani ma'ana kadari sananne a wani gurin Allah ce walau basatallahu rizqa li ibadihi da Allah ya shimfida arziki ga bayan shi labaghaw fil ard da sun wuce gona da iri a bayan kasa kuma aka ce kowa za a shimfida masa ai rayuwa ba za ta yi ba domin in kowa ya zama yana da shi to ba wanda zai wani hidima amma sai zama ina buƙatar abin gurin ka kana buƙatar abin gurina kila ni ina da kuɗi kai kuma ka iya aiki ni kuma ban iya aiki ba kaga kai kana bukatar kuɗin ne ina buƙatar aikin idan na bada da kuɗi kai aiki in ba kuɗi kuma ba za ka yi aiki ba kila kai ne da kuɗin ni kuma da aikin to sai Allah manin sarki wannan da hikima shi yasa duk abin da gani akwai hikima da ubangiji ya kaddara a ciki da haka Allah ya yi mutane mabambanta da Allah ya shimfiɗa wa bayi arziki la baghaw fil ard walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha yana saukar da shi da wani gwargwado yadda ya so shine kamar yadda na faɗa suka ce wata shekara ba ta bin wata shekara haka suka faɗa suka ce sai dai ya zama wani gurin ya fi wani gurin to amma daidai inda aka je aka dawo ubangiji maɗaukakin sarki shi yake tasarrufi da wannan abin kuma ya saukar da shi yana saukarwa bi kadarin maalu da haka ba lalle bane in kun nemi abu Allah ya baku sai yadda Allah ya tsara kuma sai yadda Allah ya so haka zai gudana sai Allah ce mai wa arsalnar riya wa arsalnar riya halawaqih fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakum وما أنتم له بخازنين التي وأرسل الرياح سنمك أيكو إسكا anan an yi jam'i. ma'ana jam'in iska suka ce me yasa aka aka kawo ta da jam'i saboda an kalla tana zuwa ta wurare da dama wata ta fito daga kudu wata daga nan wata daga nan to kamar iska ce daban-daban sai aka ce wa arsalnar riyaha lawaqiha tana mai yin ma'ana barbara kenan zamu ce ma'ana in ta zo sai ta barbari wannan hadari sai ruwa ya sauka shine ma'anar lawaƙe kamar yadda ya zo a da sanadi ingantacce a cikin tafsiri na imam tabari daga daga qatada yana cewa arsalnar riyaha lawaqiha yace lawaqiha lis-sahabi wadda za ta barbari hadari sai ya zama daga nan shi kuma ya tashi sai ruwa ta sauka sai ruwa ya sauka qatada ya ci gaba da cewa wa inna minar rihi azaba daga cikin iska akwai wanda azaba ce in ta zo ba wani ba da za samu amma akwai iska da in ta zo ita za ta barbara hadari sai kuma ruwa ya sauka wa inna minha rahma daga cikin iska kuma akwai wadda rahma ce ita ce wadda takan zama dalilin da za a samu ruwa Allah a wani guri ya ce hatta idza aqallat sahaban siqalan huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah ne yake aiko da iska Bushiran tana mai bushara baina rahmatihi gabanin rahmat sama ana gabanin ruwa ya sauka rahmatihi ana ana nufin ruwan sama to Allah ne yake aiko iska sai ta zama tana bushara baina yadai rahmatihi hatta idza aqalla sahaban siqala har sai idan ta dauki girgije mai nauyi wanda yake dauke da ruwa idan iskar ta zo sai ma'ana ta barbaru wannan girgijen sai zama yana dauke da ruwa sai kuma Allah ya ce sai mu aika shi zuwa ga wani gari matacce sai mu saukar da ruwa da shi to haka Allah yake yin lamarin shi wanda suke da ilimin abin da ya shafi sama suke da ilimin abin da ya shafi iska da yanayi sun fi kowa sanin waɗannan abubuwa da Allah yake faɗa to Allah yake cewa fa anzalna minas sama'i sai mu saukar minas sama'i ai minas sahabi daga wannan hadari da muke gani girgije ma'ar ruwa Allah ce fa asqaynakumuhu sai mu shayar da ku wannan ruwan wa ma antum lahu bikhazinin alhali ko ba za ku iya tattare ruwan ku tsare shi ba a nan ubangiji yana gaya mana idan wannan iskar ta zo sai ya saukar da ruwa ma'ana Allah ne yake ba mu ruwan da za mu sha huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun Allah ya ce shine ya saukan muku da ruwa daga sama wanda wannan ruwan daga shi kuke sha daga shi bishiya take fitowa bishiyar da kuke amfani da ita sannan yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli samarat da wannan ruwan Allah zai fitar da zaitun ya fitar da dabino ya fitar da inabi ya fitar da dukkan 'ya'yan itace da wannan ruwan da Allah zai saukar a wani gurin Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama linuhi bihi baldatan maita dan mu laye garin da ya mutu garin da ya mutu shine garin da ya bushe kaga in ba ruwa ƙasa takan bushe ta kekashe amma in ruwa ya sauka sai ta rayu sai ga tsirrai sun fito Allah ya ce muna shayar wa nusqihi mimma khalaqna an'ama wa anasiya kasira Allah ya ce muna shayar da dabbobi na ni'ima da ma mutane da yawa da halittu da yawa da dai ayoyi da dama da suke nuna ubangiji ne yake saukar da ruwa sai Allah ya ce wa ma antum lahu bi khazinin ko haƙiƙa ko ba masu iya taskake ruwan nan bane ba ku ne kuka taskake shi ba wannan aya an mata fassara guda biyu ko wannan gaba ta aya wa ma antum lahu bikhazinin tana da ma'ana guda biyu kuma kowace ma'ana tana da goyon bayan ayar alkur'ani ko ayoyin alkur'ani ma'ana ta farko suka ce wa ma antum lahu bikhazinin abin da ake nabe ku ba ku ne kuke da taskar ruwan ba ruwan da Allah ya saukar ba a gurin ku taskar ruwan take ba a gurin Allah take yana saukar da shi lokacin da ya ga dama me yake nuna wannan fassara ayar da muka karanta wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu babu wani abu face taskashi tana wajen mu wa ma illa bi kadarin ma'lum ba ma saukar da shi sai da wani kadari sai da wani ma'ana abu wani yanki gwargwado wanda yake sananne kun ga wannan aya ta nuna kenan wannan ruwan da yake sauka taskar ruwan ba a hannun mu take ba a hannun Allah take a wani gurin Allah yake cewa walillahi khaza'inu samawati wal ardi taskaina sammai da kasai suna na Allah ne kun ga wannan ayoyi suna fassara mana wa ma antum lahu bi khazinin ma'ana ba ku ne kuke da taskar ruwan ba Allah ne yake da taskar ruwa din ma'ana ta biyu suka ce wa ma antum lahu bi khazinin ai ma'ana mun saukan muku da wannan ruwa wanda duk da mun saukar da shi ba ku ne kuke iya tare ruwan ba in ya shiga rijiya ko da ruwan da za a haƙa ya fito da ƙasa ko da wanda zai shiga cikin wani kwari ba ku ne kuke iya kiyaye shi ne Allah ne yake kiyaye muku shi dan Allah ya ga dama sai ya kame. Allah ya ga dama sai a haƙa rijiyar ruwan ya ki zuwa wannan ma akwai ayar da ke nuna haka Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin sai Allah ya ce fa askannahu fil ardi mun saukar daga sama daga girgije ruwa bi qadarin gwargwadon yadda muke so Allah ya ce fa askannahu fil ardi sai muka zaunar da shi a bayan kasa ashe Allah ne ya tsare mana ruwan da haka wanda zai yi ruwa ruwa to ka sani ba kai ka tsare shi ba Allah ne ya tsare shi in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da shi a wani gurin Allah ce kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in ku ba da labari idan aka wayi gari ruwan ya kare ya kafe waye zai kawo muku ruwa na sha waye zai ba ku ruwa mai daɗi in aka ce ruwa ya ɗauke ashe Allah ne ya tsare mana ruwa din a wani gurin Allah yake cewa au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba yadda wanda yake ga abokin shi ce ko a wayi gari ruwan ya kare kuma ba za ka iya nemo shi ba alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi duk wannan ayoyin suna gwada kenan wa man wa ma antum lahu bi khazinin abinda take nabe ba ku ne kuke taskake ruwan ba Allah ne yake aje muku ruwan to ka duba ni'ima kan ni'ima an aiko iska ta yi barbara hadari an saukar da ruwa bayan ruwan ya sauka kuma an taskake muku ruwan kuma ku yi amfani da shi in banda Allah wa zai yi wannan aiki sai Allah madaukakin sarki duk cikin wannan ayyukan duka ba wanda wani ya isa sai Allah ba wanda ya samar da ruwa ko wannan talke a sinai da muke je ana yi akwai abin da ake kira talqihu sina'i wasu kasashe ana yi cewa idan ana buƙatar ruwa akwai yadda za su har haɗa sinadarai da menene sai a samar da hadari sai ruwan ya sauka to ko shi in Allah bai ga dama ba zai yi ba ba sinadarai kuke takama da su ba sai Allah ya lalata su ai duk wani sinadari da ka sani ai yana da abin da ke lalata shi ko to sai Allah ya ko abin da zai lalata sai sai ki ko kuma Allah ya bar shi lafiya kalau ku yi ku hada da komai hadarin ya tashi kuma ya ki zubar da ruwa duk wannan abu ne mai sauki a gurin Allah da haka kun ga Allah ne yake samar da ruwan sannan saukar da ruwan in ya sauka kuma ya zauna in Allah bai ga dama ba sai ruwan ya tafi mu nan za mu iya tuna wuraren da da mun san da ruwa yanzu babu ruwa. a wasu unguwanni da in kai haka ɗan kaɗan iya rabin ka sai ka ga ruwa ya zo amma yanzu inda za ka je ka yi haƙa gaba ka za babu ruwa Kuma ubangiji ya tafiyar da ruwa ba mu muke tsare da ruwan ba Allah ne yake tsare da shi da haka in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya riƙe. kamar yadda ya ce in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum in ma'in ba wanda zai zo muku da wannan to wannan din ni'imomi ne Allah yake gaya mana yake jan hankalin mu zuwa ga mu kalli irin waɗannan ni'imomi mu tsaya mu bauta masa kuma ta nan duk wanda ya karanci waɗannan ayoyi da Allah yake faɗa to babu ko shakka in Allah ya nufe shi da shari'a zai karɓi addinin musulunci zai gane addinin musulunci gaskiya ne sai Allah ya ce wa inna wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithu Allah ya ce wa inna haqiqa mu ana Allah ya magana da zamiri na jam'i ba wai ana nufin alloli da yawa ba a'a zamiri ne na ta'zim wa inna haqiqa mu lanahnu tabbas mu ne nuhi muke rayawa wani mutu muke kashewa wannan ma wani aiki ne da Allah yake banci kanshi da shi ba wani mai yin wannan sai Allah sai Allah ya ce wa nahnu alwarisuna mu ne magada wa nahnu alwarisuna mu ne magada ma'ana magadan me a wani gurin Allah ya gaya mana me yi Allah yake gaje shi inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un inna nahnu Allah ya ce hakika mu rabbul izzati mu ne na risul arda muke gaji kasa kamar ya gajewa ma'ana za a waye gari ba kowa kasar ta zama kuma ta Allah tunda kowa yanzu zai kare ko kowa zai halaka to da haka duk abin da gani karshen shi barin shi zakai sai a waye gari ba kowa da haka in Allah ya ga dama sai ya gadar da kasar ga waɗanda ya ga dama sai Allah ya halakar da wasu sai ya tada wasu ko kuma Allah ya halakar da wani ya tada wani kun ga Allah ne yake gadarwa ma'ana ya sanya mutum ya gaji abu sannan ita kanta ƙasar ta gaba ɗaya zai zama komai ya ƙare komai zai zama ya ƙare sai Allah maɗaukakin sarki kullum man alaiha fan duk wanda yake kan ƙasa fan zai ƙare wa ya buƙa wa rabbika zul jalali wal ikram ubangiji ne kaɗai zai saura a bayan ƙasa da haka anan shi yasa Allah ce wa luwari suna. mu ne masu gada ma'ana kasar tamu ce kuma da kuke takama a kanta za ku batta ba inda za ku je da ita in wani abu ka tara kake jin cewa ni yanzu na tara kaza za ka tafi ka bashi shi ma wanda ka barwa zai tafi ya bari shi ma zai tafi ya bari karshe kowa zai tafi ya bari sai a waye gare komai zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shi sa Allah ce wa narfuhu ma yaqulu wa ya'tina farda ba wanda zai je wa Allah da wani abu ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة da ƙarshe komai zai koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan sai Allah ya ce mai walaƙada alimnal mustaqdimi na minkum mustaqirin Allah ce walaƙada alimnal mustaqdimi mun san marigaya daga cikinku wanda suka yiwu gaba suka riga wala walaqad alimnal mustaakhirin kuma tabbas mun san waɗanda suke jinkiri wannan an yi maganganu wajen fassara ta cewa suwaye almustaqdimina suwaye almustaakhirina anan imam al-qurtubi ya kama ganganu guda takwas wasu suka ce almustaqdimina ana nufin Allah ce mun san waɗanda suka yi gaba suke ma'ana marigaya ma'ana waɗanda suka yi gaba sai ya ce magana ta bakar aka ce fil khalqi cikin halitta Allah ya san suwaye na farko a cikin halitta har zuwa yau sannan walaqad alimna almustakhirina Allah ya san waɗanda za su zo daga ba waɗanda ma ba a halitta ba yanzu mu ba ga ma a zaune ba to dai Allah ya san mu mu da yanzu duk wanda suka wuce mustaqdimina kenan wanda za su zo bayan mu shekara yanzu ɗari baya sittin baya saba'in baya wani karnin da zai zo Allah ya san su kun ga wannan tana yana nuna cikar ilimin Allah madaukakin sarki wasu suka ce al-mustaqdimina al-amwat Allah ya san wanda suka suka riga suka wuce su ne matattu wal mustakhirin da waɗanda za zo daga baya su ne wanda suke raye ma'ana yanzu Allah ya san duk wanda suka shige ya san wanda suke raye wasu suka ce al mustaqdimina man taqaddama ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya san al'ummar da ta gabaci wannan al'umma su ne al mustaqdimina wal mustaakhirina shine Allah ya san wannan al'umma ita ce al mustaakhirina a wani hadisi manzo Allah ya ce nahnu al akhiruna sabiquna yawm al qiyamah mu wannan al'umma mu ne na karshe kuma mu ne na farko al mu a jerin al'ummu mu ne al'umma karshe amma an zo hisabi ranar tashi al qiyama mu ne na farko wasu ka ce al mustaqdimina ubangiji ya san masu yin gaba a wajen aikin alkhairi Allah ya sani wal mustakhirina Allah ya san masu jinkiri wanda suna jan baya wajen aikata sharri da mummunan abu wasu ka ce almustaqdimina a wajen yaƙi ubangiji ya san yan gaba dai gaba dai a wajen jihadi wal mustakhirina Allah ya san masu ja baya a gurin yaƙi wasu ka ce mustaqdimina anan ana nabin Allah ya san su waye aka shi a gurin jihadi su ne almustaqdimin wal mustakhirina kuma ubangiji ya san wanda ba a kashe ba wasu ka ce almustaqdimina farkon halitta almustakhirina karshen halitta duk Allah ya sani wasu ka ce almustaqdimina ana nufin Allah ya san na gaba a sahun sallah wal mustakhirina Allah ya san na ƙarshe a sahun sallah har anan ma ana kawo da hadisi da Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Imam Nasa'i cikin As-Sunan al-Kubra da Ibn Majah da Imam al-Hakim da Tabarani daga hadisin Abdullahi dan Abbas cewa wata mace tana sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan macen kyakkyawa ce tana cikin mutane masu kyau fakana ba'dul qaumi sai wasu daga cikin mutane cikin waɗanda suke zuwa sallah masallacin annabi ya taqaddamu hatta yakuna fi safil awwal li alla yaraha idan ya zo sai ya gaba sahun can gaba bayan annabi sahun farko dan kada ma ya ganta bare ya fituna da ita su ne almustaqdimina kenan ko wa ya ba ba'duhum wani kuma idan ya zo shi kuma ba zai zo da wuri ba sai ya tsaya a baya hatta ya fi saffil mu'akhkhar har ya zama ƙarshen sahu na ƙarshe fa idza raka'a nazara min tati ibtihi idan yayi ruku'u sai dinga leka ta kasa sai Allah ya ce wa laqad alimna almustaqdimina minkum wa laqad alimna almustaakhirin wannan hadisi haka yazo amma hadisi ne bai inganta ba sun ce bai inganta ba imamu tirmidhi ce hadisi ne mursal a allahu bil irsal ce wa ruya mursalan an kawo shi mursal biduni zikr bin abbas wa huwa asahhu hadisi ko mursali yana cikin aqsam na hadisai da'ifai sannan suka ce wannan sura makiya ce kamar yadda muka faɗa ai to shi ko shi kuma wannan hadisi madani ne da haka dai suka ce hadisi ne yana da rauni bil munasaba a cikin satin nan da ya wuce na ga wani shi'a yana sukan sabon manzon Allah da wannan hadisin ya ce ga zagin sahabbai a cikin littafan sunna ce tirmidhi ya rawaito sahabbai suna ma'ana ja baya a sahun sallah suna koma don su dinga leƙen wata mace sai ce to wannan zagin sahabbai ne cikin littafin sunna to na ɗaya hadisin bai inganta ba kuma kaddara ma an inganta shi din ai a cikin wanda suke sallah bayan manzo Allah akwai wanda ba ba sahabbai bane munafikai ne mu kuma a gurin ma'alin sunna munafikai ba sahabbai bane dan Allah ya ce ya halifuna billahi innahum laminkum Allah ya ce me wa ma hum minkum Allah ya ce suna rantsuwa da Allah waɗannan munafikai innahum minkum soyewa su ba suna cikin ku mu ba tare da ku muke Allah ya ce wa ma hum minkum ba sa cikin ku da haka Allah ya gaya mana munafikai ba su habbai bane irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul da tawagarsa irin waɗannan su ne aya take magana kai yanzu ka san da wannan hadisi ba za ka ce sai jana abubakar ko umar ko usman ko sai jana aliyu ko abdullahi dan abbas ko abu huraira duk ba su ake magana ba shi yasa a hadisin ma aka ce wasu ko mun san manzo Allah ya rayu a cikin Madina da munafikai wasu ma manzo Allah ya san su kamar yadda ayar alqur'ani ta nassanta wasu kuma manzo Allah bai gane su ba kamar yadda Allah ya faɗa wasu ma sahabbai sun san su munafikai ne kamar Abdullahi bin Ubay bin Salul sau nawa aka ce a manzo Allah sai jina Umar ce kyale in kashe shi manzo Allah ce kyale shi in ka kashe sai a ce ina kashe na. wanda bai sani ba sai ce ga can yana kashe mutanen da suka imani da shi to idan ka ga saboda lalacewar zuciya saboda zuciyar ba ta da kyau akan sahabban annabi inda zuciyar shi na da kyau da ya karanta hadisin aka ce ingantacce ne sai ya kai shi kan munafukai ba zai kai shi kan sahabbai ba to amma da yake zuciyar ba ta da kyau sai ya dauke shi ya fassara shi da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to hadisi ne da wasu malamai sun za a fashi kuma ko da ya inganta ba ana magana sahabban manzon Allah tan tagarya ba kamar wancan hadisi ne da suke kawowa cewa wasu za je su sha tafki sai manzan Allah ya ce ummati ummati al'ummata wata riwaya ashabi ashabi sai a mala'iku su kore su ce sun canza bayan ka sai shi a su ce to kun ga ga sahabban hadisi ma nuna sun yi ridda bayan annabi to saboda lalacewar zuciya sai ya fassara shi akan sahabban da baya so me yasa ba za ka fassara shi ba akan munafikai me yasa ka ɗauki labazi daya a cikin labazan hadisin na cewa ashabi ashabi akwai hadisin da ya zo da ummati ummati akwai hadisin da ya zo kan cewa wasu mutane to amma idan zuciya ba ta da kyau to duk aikin da zai fito ma ba zai zama mai kyau ba kamar zuciya in zuciya ba ta da kyau baki ma ba zai faɗa mai kyau ba kisa duk lokacin da za a karanta wani abu muna sai a ɗora shi kan sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda zuciyar ba ta da kyau amma kai da zuciyarka take da kyau da ka je irin waɗannan hadisai ma ba za ka kawo tatattun sabon manzan Allah ba za ka kawo su ba ba za ka kawo su a ranka ka ce su ake nufi ba da haka wannan aya da duk wannan fassara da aka yi mata yana gwada cikar ilimin Allah maɗaukacin sarki cewa Allah ya san na farko ya san ma'ana na ƙarshe babu wani abin da Allah bai sani ba sai Allah ya ce wa inna rabbaka wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun ali wa inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka huwa yahshuruhum shine zai tara su duka da na farkon da na ƙarshen duka ubangiji ne zai tara su babu wani wanda a ranar zai gagari Allah ya tara shi da wanda aka haifa yana fitowa ya mutu da wanda aka yi barin shi in dai ya cika ya zama dan adam da wanda ma'ana za a haifa gaba da wanda aka yi na farko da na ƙarshe duk Allah zai tara su ku duba Allah ce wa inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka huwa sai aka da mirul fasli huwa shi Allah maɗaukakin sarki ɗin ya shuruhum yana tara su zai tattara su gaba ɗaya ranar tashin alkiyama ai mun karanta wa barazu jami'an ko wa barazu lillahi alwahid alqahhar rana kowa zai fito ga Allah madaukakin sarki innahu Hakika shi Allah hakimu mai hikima ne da abin da Allah ya akwai hikima alim kuma masani ne daga dukkan komai babu wani abin da Allah bai sani ba abin da muka karanta daidai Allah ya ba lada wanda muka yi na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana ya bamu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik malam tambaya na farko yana cewa shin mutum ya halatta ya auri matar da ya san tana zina baya halatta mutum ya auri matar da ya san tana zina haramun ne mutum ya auri mazinaciya wannan a yadda sigar tambayar take ana magana mazinaci yadda take tana zina ba ta daina ba kuma mutum ya aure ta wannan haramun ne abinda ake so mutum in zai aure ne miya matar da take miya wadda take cikin ghafilatil mu'minat al muhsanat wanda suke katangaku kaman mu amma idan ana magana tuba ta yi ma'ana zaman bariki amma ta tuba ta koma zuwa ga Allah kuma tuba na gaskiya to wannan wani abu ne daban ita ma ba ba ba kowane mutum ake so ya aure ta ba sai ya zama dai akwai irin mutane waɗanda suke irinta su ma wanda suke tubabbu irin wannan sai su aure shi ya bi ko kuma wani mutum wanda yake ba ba wani wanda yake da wani sha'ani a cikin mutane ba amma kamar mutum mai daraja mai kima mai misali babban malami mai karantar da al'umma ko babban shugaba jagora na musulmi to shi ma irin wannan sai kauce a irin wannan saboda kare mutuncin shi da mutuncin al'umma shi amma ba haramu bane ita wannan aure ta in ta tuba ta koma zuwa ga Allah amma wadda ba tuba tana lalata tana zana wannan ba daidai bane kuma anan ku gane ba wai sai lalle wadda take zaman kanta ba ko yarinya ce da aka san yawon banza take ma'ana akwai alamu da suke gwada cewa 60 70 cikin 100 ba ba mai kame kai ba ce to irin wannan bai kamata mutum ya je aure ta ba bai kamata mutum ya auri wannan ba ko da wai ba a tarar cewa tana lalata ba amma dai ga ta nan tana kula maza a ganta shago can a ganta gurin waɗancan a ganta gurin waɗancan wannan ba mata aure ba ce mata aure ana so ka samu mace mai kame kanta mai kima mai daraja wadda ta ma'ana ta san kimar da Allah ya mata wallahu a'lam wanda yake cewa malam assalamu alaikum ana yin karatun sallar walaha a fili ne ko a boye sallar walaha ana karatun ta a boye ne shine abinda malamai suka faɗa amma da mutum zai karanta ah, karatun sallar walaha a fili ma'ana sallar ta yi ba za a ce ba ta ba ta yi amma dai abinda ake yi a boye ake yi wallahu a'lam malam wannan yake cewa wai biredin nan sunna bread ya ji an ce wani malami ya ce bai halatta a ci wannan biredin ba domin an sa masa wannan suna na sunna biredin wai shi me to ai ban san dalilin da ya dogara da shi ba labazin da ya a sunna suna ne aiko labazi ne na suna to kaga sai yana yana buƙatar mu san dalilin da yasa ya ce bai halatta ci shi ba tunda an sa mai sunna bare kuma in wanda na sani ne ma yan uwa ne masu kishi suka yi shi da haka kaga ma kamata ya ba da fataro a dinga saya saboda ya zama an karfafa musu gwiwa kuma sanya suna din sunna din ai ba aibi bane ba aibi bane yau ne yana nuna son su da sunna da kuma kishin su ga sunna din ba ba wani abu bane dan an sa bire da suna sunna ni dai a iya fahimta ta ban ga a ciki ba amma shi yana da wasu dalilai da suka haramta cin shi a shari'ance wannan ba laifi sai bayani wallahu a'lam to tambayoyin da zamu amsa kenan ina ganin sai idan Allah ya kai mu asabar kenan za mu dora insha Allah ta'ala ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya nisantar da mu ga abin da baya so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka